daidai da shida ga watan august shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin sunanud darimi na al'imam abu muhammad abdullahi bin abdurrahman ad-darimi sarma Kande, allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabul ilmi babin da ke bayani akan falalan ilimi da kuma falalan malamai kayan da in ba manta ba al'imamu darimi ya ci gaba da kawo mana ayoyin alkur'ani da kuma ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda ya rika bi yana sharhinsu, yana fassara su yana ƙoƙarin bayyanar da su da fayyace su sarari da fassaran da malaman farko suka yi ma waɗannan nassoshi na alkur'ani da sunna tunda kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa bayan nan malin ya rika ɗaure mana waɗannan bayanai da sharhin da asayid abu asim nabil buna hashim al-gamri ya rika yi a cikin fatahul mannan sharhi na sunan darimi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata mun kwana ne a lamba hadisi na 367 a inda mala yake cewa akhbarana abdullahi bin yazid haddasa na haiwa akhbarana sharhabil bin sharikin annahu sami'a aba abdurrahman alhabali ya ƙol laisa hadiyatun afdalu min kalimati hikma tahdiha sahibika wannan asari malamin al'imamu darimi a ciki shine abdullahi dan yazid shi kuma malamin shine haiwa dan sharik dan safwan altajibi al'imamu al-faqih shi wannan haiwa din babban limami ne shahararre fice fitacce daga cikin malaman fikihu mufti misir kuma shine babban malami mai fatawa na ƙasar masar fi waƙatihi a zamanin fi waƙti abu abu zar'a al-misri babban malami ne mai fatawa a zamanin shi kuma zamanin da abu zur'a ya rayu ƙala ibn al-mubarak ibn al-mubarak ya ce ma wusifali ahadun wa ra'aituhu illa kanad ru'ayatuhu duna sifatihi yace ni ba taɓa siffanta min wani mutum ko wani malami ba face in na gan shi sai na ga yanayin ganin shi to ya fi yadda aka siffanta mun kun gane misalin ibnul mubarak kowa ya san waye shi a duniyar ilimi da addini ko to shi ne yake cewa ma sifali li ahadun ni ba taba siffanta mun wani ba a ce mai kaza mai yanayi kaza da kaza wa ra'aituhu kuma Allah ya man gamdakatar in haɗu da wannan mutumi da aka siffanta min illa kana da tuhu. face sai na ga mutumin dona sifatihi bai kai yadda aka kuzuzuta min shi ba kuna gane wannan ya ce illa haiwa sai da shi wannan haiwa ɗin fa inna tuho kanat akbaru min sifatihi sai irin yadda aka siffanta man da na je sai na ga cewa ya fi yadda yake kun gano wannan da kyau ku so da dama masu siffantawan sun rage ya kamata ce sun kai shi mataki 100 bisa 100 ko 90 bisa 100 to duk siffanta ma ibnu mubarak da aka yi sai zama bai wuce 70 ko 60 cikin 100 ba amma duk wanda za ka zo ka ji ana ta kuzuzuta shi da yabo so da dama kana zuwa kawai sai gashi shirme ne Allah madaukin sarki ya kiyaye muttafaqun ala imamatihi wa sikatihi wa hadithuhu fi kutubis sitta malai ce dukkanin malamai sun hada kan cewa babban malami ne masanin addini sannan limami ne amintacce hadisin shi na cikin littattafai shida bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmidhi da ibn majah malamin haiwa shine sharhabil dan sharik shi sharhabil din nan sunan shi abdullahi dan yazid al-mu'afiri al-misri shi ma malami ne daga cikin malaman ƙasar masar ahadu ulama'i tabi'in kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai ne ba'asahu amirul mu'minina umar bin abdulaziz ila ifriqiya khalifa umar dan abdulaziz ya taɓa naɗa shi ya aike shi ya je karantar da al'umma addini ya fahimtar da su rayuwa a ƙasan afirka liyofakaiha ahalaha domin ya je karantar da malaman afirka ilimin addini kuma su fahimci rayuwan addini ka sa akwai ilimin addini akwai rayuwar addini ko duk mutumin da yake cewa shi musulmi ne amma yanayin rayuwar shi kuma ba na musulunci ba ne to akwai matsala kuma a wancan lokaci ita afirka fa ba wai yanki-yankin ƙasashe ne kamar yadda muke ganin ta a yanzu ba sai dai akwai garuruwa ai turawa mulkin mallaka ne suka zo suka karka samu saboda su ji daɗin haɗiye mu cikin sauƙi mala ya ce wayan shirul ilma biha kuma an turo shi saboda ya da ilimi a ƙasar afirka wasaka huljumhur dukkanin malamai sun ce mutumin kirki ne walaisa salahu inda bukhari yushe amma bai da ruwaya ko ɗaya daga al'imamul buhari amma sauran malamai sun yi ruwaya daga wajen shi ta wannan ɗabi'an shine ɗabi'un da malamai suke yi da kuma ɗabi'un da shugabannin musulunci kan yi shi a ɗibi malamai a tura su garuruwa su je karantarwa amma ya lalasaf yanzu malamai sun zauna a cikin garuruwa sai rigima suke yi kowa yana ƙoƙarin waye bayyana yana da ilimi a unguwansu ko a garinsu ko a yankinsu ko kuma a nahiyar da yake ga inda yake bukatun ya je wannan alfarin can yaƙi zuwa yi kuma duk waɗannan hayaniyan da za ka ji ustadai suna yi ko na rantse da alkur'ani mai girma neman kuɗi suke yi ba wanda yake ne gina addinin Allah kun gano wannan duk wannan hayaniya ka ji wancan malami da wannan malami ba sa shiri suna faɗa. na rantse da alkur'ani kuɗi ne a cikin wannan harka ko mata ko neman suna ko neman gina matsayi ko tattare wasu abubuwa da ake sa a wawushe su ina muku rantsuwa da alkur'ani ba wanda yake rigima da wani malami wai don an samu matsala kan farallan alola ko sunnonin sallah ko mustahabban wanka ko fassarar wani aya ko hadisi ko abin da ya kama da haka duk ƙarya ne mu ne ustazan ai duk cuwa-cuwa ne duk ƙarya ne da ƙin Allah kawai harka ce ta kuɗi ƙila ko wasu kuɗi ne da ake sa ran za a samu ko kuma ake samu wasu kaɗai suke son su ci su cinye ko ko wani kima da wata daraja da ake ƙoƙarin a samu ko ana zargin suwana da suwana suke cinye kuɗin kun gane mu ba ma cin komi duk wannan hayaniyan ne amma inda gaske ilimi ne yake son a karantar inda gaske ana son a gina addinin Allah ne to sai mu ji malami ya tafi sundu mun gano wannan da kyau ko ya je wani ƙauye daga cikin ƙauyukan da ke gefen waɗannan kasuwanni ya ta koya masa hadisi ya ta koya masa tauhidi da fiqhu kun gano wannan irin yanda wannan malama ka tura shi je Afirka balarabe zo Afirka yanayin da abincin da komi na rayuwar ba iri ɗaya bane amma da yake dama addinin ke gabansu mun gane to shine sai suka zo sai suka yi Wani yana daga cikin alherin da mu yanzu muka samu ai don alherin su ne yanzu in banda da aka zo aka yi bayanin shi anan ka taba jin shi a daga cikin malaman afirka ma da yake aikin allah suke shi allah ya san su mu ne dai ba mu san su ba mu da ba kowa ba amma allah madaukin sarki ya san su manyan malamai ma gashi sun san su kuma da yake allah suka nufa da aikinsu shekara nawa da mutuwan shi sama da shekara dubu ɗaya ga shi yanzu an zo ana faɗin ga abin da ya ƙasan afirka kuma ga wanda ya tura shi umar ɗan abulaziz ne alkhalifatun rashid an gano fisa ina kira gare ku ustadai duk abin da za ku yi zama allah ke gaban ku, duk abin da kake neman ka zama duk abin da kake neman ka samu wallahi sai allah ya tsare maka fa domin abin na Allah ne kawai ka nema a hannun shi ina ganin kana neman kuɗi ko kana neman mulki don Allah ya kai ga gwamnatin ta gabata ba kuɗin akwai ba mulkin akwai ba ɗaukaka da suna duk ba akwai amma yau suna ina yau ta kan suke yi duk abin da yake neman bari ke marmaza ke marmaza ka samu ka sai mota ne ko ka sai gida ne ko ka ƙara aure ne ko ka tara a banki ba sai Allah ya tsare maka ba in Allah madaukin sarki ya ga dama zai iya saukar maka ko ya saukar ma waninka da ya zama lalle a kanka da wata laluran da za ta zame muku matsala ku duka wallahi in mota ce a siyar a ji a nemi magani in gida ne a siyar a ji a nemi magani ko wani bala'i ya taso muku da musiban da za a waye gari ku koma square zero Allah madaukin sarki duk zai iya wannan mun gano wannan da kyau ku shi sa duk abin da za ku yi ku yi gaskiya kuma duk abin da za ka yi ƙoƙari ka cika ci halal duk abin da za ka yi ka ƙoƙarin kiyaye mutunci da zumunci amma mutane yanzu ba wannan bane ke gabansu duniya ne kadai wadda waɗannan abubuwan da yake duk ƙarya ne jama'a ba wani wanda yake yi sau da waye gina addinin Allah duk ana ƙoƙarin ƙara girman aljihu ne kawai kuma dole ne malamai su ji tsoron Allah kan abubuwan da suke yi da wanda suke shiga cikin harkan da karambani ba harkan business bane wannan harkan harka ce ta wuta ko aljanna kawai ku gano wannan in kai yanda Allah madaukakin sarki yake so zaka shiga aljanna harka ce mai sauki da ake son kowa ya shigo inda zai gaskiya za a shiga aljanna amma kuma kana sa karan bani to ka tabbatar alan kada ka was a wuta Ku gane imam malik imam darul hijra yake cewa shi ba taba mai tambaya kwaya ɗaya ba face sai ya aje kanshi bainal jannati wan nar tsakanin wuta da aljanna tambaya fa ba zaman karantarwa ba tambaya algafa ta malame hukuncin kaza to kawai zai ga kama aje shi gashi nan bainal jannati wan nar an san da zai bayar in te daidai to yana tsaran Allah madaukin sarki mai yiwa daga wannan ansan ne zai mai baiwa ya samu ya shiga aljanna in kuma ya sa san rai da san zuciya da tunani da goyon bayan kanshi ko wani shi ko bata ma wani ko ya birge kanshi ya ba da fatawan da ba ita ba ce tsoron shi ne kar allah madaukin sarki ya fushi da shi jefa shi a wuta amma yanzu malami fa yana sane abin da yake faɗi wallahi ƙarya ne wallahi ya san ƙarya yake yi kawai zai buɗe baki ya faɗi maganan da ya ga dama an gano wannan da kyau ku Dan ya cin motan manufa ko kuma yi ƙoƙarin ɓata wasu kun gano wannan yanzu wannan ya yi kama da ce wannan ya wakilci musulmi a wajen addini tsakani da allah malami yana ƙarya malami yana cin amana malami yana yaudara kuma mutum ma ya zo tun yana yin abin mutane suna gazgatawa har ya komo yana mutane suna shakka to ba sai ka bari ba kuna ganewa shisa sa duk wanda yake son ya bayyana balagan ilimi ko to muna da inda muke tura malamai sai a gwada a gani shin da gaske ilimin ne ko ku hayaniya ne an gane ko shi sa ku tsaya ku karatu na gaske in ga karatu na gaske muka yi da kun to sai a je baka wani kauye a ce je ka fara tifi a wajen magani za ka iya riƙewa ma haɗa ka da duka mutanen garin in mun ga ka fara rikawa to sai mu hada maka ƙauyuka guda biyar ko shida da ke kewaye da wajen duka mu ce lalurorinsu gaba ɗaya na kanka da duka fatoyinsu mu ga za ka iya rike fatoyin mutanen ƙauye in ka iya to sai mu ce ka dawo birni mu gani an gane wannan da kyau ko wannan shine kiwon awakinka da za a tura ka a gani za ka iya ka je ka gani kirikiri za ka zo ka zauna da mutum hamsin suke zama gaban ka je karatu ana ruwa na sauka gaba ɗaya su tafi gona su kyale ka in ma kai magana ce kai gona kun gano wannan da kyau ku kaga kamar sun yi radda kuma ba radda suka yi ba hmm. ka sa abin da kake ba ne kana nan ka dattar ustadai wanda kowa yana sa da kana mai karya za a samu wani abu <laughs> Allah ɗauke sarki kiyaye wata magana ce to kun ji wannan babban malami mun gano wannan da kyau ku? shi an tura shi gaba ɗaya ƙasan afirka ne zai karantar da mu kuma ga alherin har a maguma ma kun gano wannan da kyau ku? katun ƙur'anin da kake yana daga cikin aikin da suka zo suka yi karatun fikiyu da ta hadisi wala yana ciki har matanka islamiyyar ke zuwa duk alherin waɗannan mutanen da ba su zo ba ko kaga irin yadda ake da waɗanda za ga suna zuwa suna sa tufafin nan tsarara suna bauta makaho eh a kasashen afirka ana nuna su wala da kai maka za ka rika yi ba tsini ba wata dubara da za ka ce za ka hana kanka wala sai ka yi yau da za a bincika tarihin kakanka na sha biyu ta yana bauta mu kokara ne ba allah akwai wani kokara da ya kafa shi a jikin bishiyan tsamiya na yake zuwa ya daga kafa ya goho yana zara ido yana gwasu waɗannan mutanen suka wasu ka musuluntar da shi don me ba za ku je ku yi wa'azi ba in ka kama hanya daga nan ka tafi a hanyar asibitin saye ga ƙauyuka nan daban-daban wanda suna bukata a karantar da su a shiryar da su su bar addinin kiristanci da suka shiga su koma musulunci amma an zo an tare a cikin gari ana ta rigima kuma yau da na fallasa kan kuɗi ne muke yi ba wani abin da wai wani yake yi wai kan wai addini ƙarya ne ina fatan mun gano wannan da kyau rigiman iri ɗaya ne da rigimar 'yan siyasa da kowa yana neman mulki kowa yana neman mai kudi duk iri ɗaya ne duk wanda ya ce maka ba ɗaya ba ne ka ce allah ya tsine ma uwar shi in ba haka ba ne kawai shi kenan haka zai fahimci karatu. ka ce ah, ka ji tsoron allah bai jin tsoron allah shi tsoron kudi kasu watsa yake ji ka gaya mai wannan ka ce ni na faɗa duk harkar ta sisi ce ba wanda yake wani harka don allah babu shi in kuma akwai ni ya tsaya a gabana ya faɗa in faɗin da ciwaciwon take ko kuma faɗi kudin da aka hana shi yake rigima, kun gano wannan da kyau ku ko kuma fide da statement of account ɗin da ake da matsala a kai duk waɗannan abubuwan fa akwai su duk corruption ne kawai ba wani abu ba duk wani hayaniya da kaji usadi suna yi ko a ina ne to Allah maganan kuɗi ne ko dan baka ji tun daga zamanin Abubakar gumi ala sunna suna yi ana rabon kuɗi ne wani ya kwasa da yawa wani bai kwasa ba ko kuma yau bai zo ba an kawo zakka an kawo sadaka wannan aka raba masa shi bai samu ba ya da dan uwan shi cito da ka samu baka tana da ni an rage in ga suna gaba ka bincika akwai kuɗi ne kun gano wannan da kyau ko hatta a cikin ƙungiyar izala an ga jan koruwa ne to kila ya nemi ya fosu suna ne ko kuma ana son a ci wani kuɗi shi kuma ya ce a'a kun gano wani da kyau haka rigiman take har yau ba ba wata rigima ne sabanin wannan ba duk iri ɗaya ce zai ba ku ji tsoron Allah ku dina abin da kuke ba kun cika Najeriya da ƙarya har 'yan siyasa da masu kuɗi sun gano kuma ƙaryata ne kan menene ku yau karanta da mutane addini kuna ta hayaniya kuna ta rigima wanda ya tsaye ce zai karantar da addini shi kuma ku sa mashi ido ku zagi wani ku ci mutuncin wani ku tau mutane karerai yanzu ba wata unguwa kwanakin baya kwana uku ko hudu da suka wuce mace ce a ganta irin hab niket din nan ta tsaya tana neman a caba aka tada hayaniya wasu aka ce daga maguma aka turo ta yanzu wannan ƙaryan aka aje mai yin ta gaban Allah bainal jannatu wan nari aka ce sai ya kare ta sannan zai shiga aljanna in bai kare ba zai shiga wuta na rantse da Allah sai ya dawoma a cikinta kuma duk wannan fa an yi ne dan a bata ni kadai kun gano wannan da kyau ku ni ne fa komandan operation aji ajika kuma wai ni ne zan tura wai mace mai half naked ta je ta yi mito ta ta yi San zuciya mala da kin Allah kuma wannan ne za mu ci gaba da shi a matsayin addini a matsayin da'awa kullum wannan totu zai zai kuma wannan ɗabi'a ta ce ina ma da a ci an ga wata mai niƙabi ne ko wani mai rawani da ɗagaggen wando ba shi ne siffata ba ba kalli irin waɗannan abubuwa wasa zai ke waɗannan abubuwan wai addini suke yi duk wanda ya shiga cikin harkan addini ku je ku karanta hadisu mazi ibani wannan zai natsar da ku ko zammu jahi wal mal ko kuma talbisi iblis waɗannan littafan kun karanta su ku wallah za su taimake ku in mutum ya losing confidence ko a rayuwa ko shi yasa yake irin waɗannan abubuwan yana ganin ba abin da zai iya lokaci ya ƙure mashi lokaci ya ƙure maka sai ran da ka zo mutuwa ne lokaci ya kure maka in dai akwai sauran numfashi a jikinka mala ya kada ka samu ulul himma fa mutane ba su ji ba sa karatu ba sa komi sun dauka wai karatu arabiya ne ka karanta bakin larabci ka fassara Wannan abubuwan dole ustazai duk wanda ya san ba zai iya tsayawa ya karatu ba karatun da za mu iya ingiza shi wani waje mu ce je karantar da al'umma ya daina zuwa nan kun gano wannan da kyau ko ta ka ce malam hadda ni za tura hadda kai ni ba jiya na zo har kai ba so muke kai karatun ba yanzu wanda ya je noziriwan ba sa rai ke zama ɗan firamare ba daga ne zama ɗan sakandare daga nan sai gan shi a jami'a eh daga nan sai zama me sai ga yasa ya zama ma'aikaci kai ma za ka zama amma ka zama mai gaskiya in ka zama makadeci ɗan cuwa-cuwa maciyin amana Allah al'adim wannan tafiya ta hadisi ce ba za a yi da kai ba harka ce ta ƙida ba za a yi da kai ba ko makiyinka qur'ani ce la yajrimannakum shan'ana qaumin ala Allah ta'adul sai ce me i'dilu huwa aqrabu littaqwa ko makiyinka ne ka faɗi gaskiya kan shi iblis gaskiya ya faɗa annabi ya ce ka wa huwa Kadu. wannan tarbiyyar ta annabi ba ta iya shiga jikin ba Ina madaukin sarki ya kiyaye a cin hadisi yake cewa ta hadi hali akhika kalimatu hikima kalma guda ɗaya ta hikima da za ka faɗi ɗan uwanka ya ji to wannan ya fi wani irin kyautan gida ko kyautan mota ko kyautan kudin sadaki ko jali ko ma menene da za ka yi mashi wallah ya fi wannan ni fayan tafi ha da haruhu abinda yake nufi shine ci wannan kalman tsawon zamanin rayuwan shi kun gane shi sa gaya mutane zantattuka masu kyau wa ƙololin nasi husna kuna gaya mutane magana masu kyau karka yi da rika jin yasasshiyar magana a bakinka ko maganan da bata kamata ba kakka saki wa misluhu ma rawahu ibn abdul fil jami' irin wannan magana <clears throat> ibn abdul barri ya fitar da ita a cikin littafin shi al jami' jami'u ilmi wa fudlihi mu'allakan ya kawata mu'allaka an ibn abbasin daga abla dan abbas marfu'an yace ni'matul atiya wancan ruwaya ya kawata mu'allaka amma ruwaya na biyu kuma ya kawata marfu'iya daga abla dan abbas daga annabi yace annabi ya ce ni'matul atiya madalla da kyauta wa ni'matul hadaya ko madalla da alhadiya wacce ta zama kalimatu hikima kalma ce ta hikiman da tasma'uha fatantawi alaiha kalma kwaya ɗaya da mutum zai faɗa mutane su riƙe ta summa tahmiluha ila akhillak ka tattara ta ka kai ta zuwa ga wani ɗan uwanka musulmi ta'alamuhu iyaha tu'allimuhu iyaha ka je ka karantar da shi wannan kalma na hikima in yi haka ta'addilu ibadata sana to daidai yake da ka shekara kana ibada walam akib ala sanadihi malai ce to wannan da ya magana shi bai ga inda isnadin ta yake ba kun gano wannan da kyau ku shi yasa ku roga ya mutane alheri kuma kalmar hikima ba fa salanzance zance ba ka juya magana ka faɗe shi kalma kalma ba ka kalman hikima shine ka gaya mai abin da zai ci moriyan shi a rayuwan shi na kasuwanci a rayuwan shi na aikin gwamnati a rayuwan shi na addini a rayuwan shi na ilimi a rayuwan shi na zamantakewa da iyali kun fahimci wannan da kyau ku ka koya mutane zance wanda za su rika zantarwa al'umma na sauraron su ba ya kasance mutum wai ba za a je inda yake ba sai ya ɗora maganganun da yake a kan turba ta ƙarya da yaudara wannan ba daidai ba ne allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce akhbarana abdullahi bin imran haddathana yahya bin yaman haddathana Muhammadu, bin ajlan an zuhuri qala fadlul alimi alal mujtahidi mi'atu daraja ma baina darajataini 500 sana khudur al-farasi al-mudammar as-sari' kun ji wani maganan kuma mala yake cewa al-imamu zuhuri Allah madaukin sarki ya ji kanshi yake cewa fadlul alimi fifikon malami alal mujtahid ga wanda yake ƙoƙarin bautan Allah ni wallahi mamaki nike shi kun san ba a ƙasan hausa ba ba inda yake zagin malami wallahi babu za a ga mutum fa to kar mu faɗa a ce ko mun ya zagi ɗalibi ne shi yanzu yake koyan karatu amma an nuna mai ya rika cin mutuncin duk malamin da yake wani ke jin haushin shi da ni ban ma yadda ɗaliban da jin haushin malamai ba wani malami ne yake son ya san shi to sai ke jin haushin wani malami to shine sai yi ma su ɗalibai barbaran tunani da muguyar abubuwa na kalmomi kan wani kawai su kuma saboda sun raina Allah babu in akun fasikun bi ba'in a cikin imanin da suka yi da cewa alkur'ani maganan Allah ne kawai shi ke sai su gaba da yada zagin wani da cin mutuncin wani kowane ne ka kishi shi don yi maka laifi in ma ƙiyayyen ta zama addini ne don mutane ba san me suke ba ƙiyayya fa addini ne yadda ka san sallah ba a yi sai da nassi da ƙa'idoji da matakai ko haka abin da ya shafi ƙiyayya haka abin da ya shafi soyayya kun wani wannan da kyau domin in za ka so ya ce ka so don wa in za ka ƙi ka ƙi don wa sai a tambaye ka me yasa kake ƙin wa ne wai an ce mai kaza ai wai shi yake kaza ya aka yi kaza wai ai an ce man ne wa ya ce maka wane ne ka yi bincike ai na je na tambayi wane da wane su aka tambaya misali buhari ne aka zo ana zagin shi lokacin zaɓe sai aka ce wa je ka tambaya sai ka ce ne jadalta je? Ka ce Allah sarki ai dole ka ji haka ai ka je ka tambaye buharin a a ai duk wanda zaka tambaya a Najeriya ko ƙarya zai maka shi zaka tambaya me gaskiyan kaza duk da aka yi ma Aisha kazafin zina da aka yi a kobo da duk annabi ya gama bincike ya kira ta ya tambaye da ko bai kira ta ya tambaye ta ba ka tambaye mutanen nan wai addinin wani annabi suke yi ba dai na Muhammadun Rasulullahi ba wallahi sai dai addinin Musailamatul Kazzab ina gaya muku gaskiya kai rasa gane wai wani addini mutane suke yi in kaga sun tsaya ma abu ko na rantse da Allah ya goyi bayan su ne wa in ya kullahum alhaqu ya'tu ilayhi mus'ini in ko su sa da wani ɗan da aguje zaka gansu daga jeron wandunan su sun zo aguje ga gaskiya Allah ya ce annabi ya ce wa in ya kullahum alhaqu kenan a fi qulubihim maradun am irtabu am yakhafu ka kun ga waɗannan abubuwan Allah zai kuma kanku faɗa kawai malam ka zama mai fushi da fushin wani mai fushi da fushin wani duk duniya ba wanda ya sanin ya fushi da fushin shi kana fara da wani ku ka yaga ta yi ni ba na fara da shi wa duk wanda kake fara da shi kowa sai ya yi kun gano wannan da kyau ko in kuma yana fada da kai akan takalmi ba zan yi fada da kai akan hula ba ɓangaren da nake nan kaɗai zan yi domin ba zan yadda yin zama wawa ranar sulhu in koma sai na yi sulhu da mutum ɗari madadin in yi da ɗaya in zauna lafiya ba shi sa dole ka fahimci mai ake ce ma fiƙul khilaf ko fiƙul fitna kun gano wannan ya ake manajin crisis sai ka san wannan jama'ar annabi kuna fahimta ta ku nutsu ku zama wannan shi sa an ce duk wani hayaniya da ake ku kar wanda ya shiga cikinku mu dai ku banmu da ita kawai duk wacce ta so muna da kahon karan da in muka yi mata karo da izinin Allah ba za ta miƙe ba saboda muna kyautata zaton muna tunkaran masail don muna da gaskiya ne a mafi rinjayen zatonmu kuma Allah ya maki in kaga ina dukanka ko iyakan adalcin da na karanta cikin Qur'ani da hadisi ne kawai ci gaba da dukanka in gaji ne na zagi ubanka to iyakan abin da na fahimta cikin Kur'ani da hadisi kenan ka cancanci a zagi ubanka a bisa fahimtar annabi da sahabbai kun gano wannan da kyau ku in ga gane maka gum to haka na fahimta an gano wannan in ko ka bata man rai wannan bacin ran nawa ne ko to ni na sayin da zan yi dilin da kai amma kawai kirikiri abu ba abun mutane zai zama da shi aqida su mai da shi addini al'umma su mutu kan wannan ka je lahira ka ce ma Allah me wannan ne abin da Allah ya ce kai ka gina mutane kan abin da ba ne daidai ba su mutu kan wannan su je lahira a tsaye da kai gaban Allah ka ce ma Allah me kun gano wannan wallahi jama'a ba za mu bi siyasan da kuke yi ni in hallaka kaina a banza a wofi ba in ji in kwanta in mutu ana man hisabi a kanku to kuma ku zama haka kaina kowa ya zo mutumin kirki tsakanin shi da kowa kai mu'amalan arziki ka gaisa da kowa karka yadda wani ya haɗa ka gaba da wani je ka zama mashirmanci yanzu duk hayaniyar da aka yi na 'yan siyasa an gama suna faɗan yanzu eh suna yi ba sun kowa sun yi libba yanzu kowa kuma yana aiki ƙarƙashin ƙasa yanzu kana son ka ja hayaniya a cikin an ce ka ce to gwamna ne da kuma da shehu sani ko ba su ba ne shi kuma gwamna da yake mai wayo ne yayi nan ko yayi gum kun gano wannan da kyau ko ba abin da yake sai rushe rushe kawai Ya shiru abin shi kun gano wannan da kyau ko shi kuma wace yana ta surutu su kuma yan tara kusan yan siyasa su kuma da suke neman kuɗi sa'an sa ta haya ne a gidan rediyo don a jasa a basu wasu abubuwa su kuma yan pdp da aka kwace suna can suna ta kokarin gyaggyara kurakuransu da za su yunkuru 2019 su ga abin da za su yi abin da ake kenan amma ku kuma ustazai wawaye kidahumai an bau kuna ta hayaniya a masallatai da makarantu shi sa na ce siyasan nan biki ɗaya rana ne kakka sake ta wuce ta barka ka zama wawa kai ta gaba da ɗan uwanka musulmi bayan annabi ya ce wala ta gaba ba ga duku wala ta dabaru wala wala wala duk gasu nan manzan Allah ya faɗa ƙiriƙiri ka jira ka sa kanka ka sa al'umma cikin wannan fitinar sau da san rai sau da kana neman ka samu kuɗi a na banza ka je ka yi kwadugo ka sana'a mana ina jan kunnun ku kan wannan ku wallah don ku zauna lafiya ne yanzu ga 'yan siyasan nan ba abin da ya dame su sun yi lub yanzu mukame kawai ke nema sa ta kafa kamfanoni ayyuka suke nema sun yi shiru kusa zai an bakku da fitinan gaba an bakku da ƙin juna eh hai wani abin billalazi bai yi ba sam shi sa bambancin malami ka ce da ɗalibi mai ƙoƙarin ibada duk sallan shi ko mai yake yi in dai ba malami ne shi ba to bambancin su mi'atu daraja mataki ɗari ne a sama amma yanzu fa an kai ga yanzu a ce ma jahili ya zagi malami kurba ce fa min alqorobat wala addini ne ka'a ne ga Allah amma a kundin addinin musailama amma ba na annabi ba domin a cikin addinin shi wanda annabi muhammad ya zo da shi ya ce laysal mu'minu bitta'an mumini baya mai la'anta kuma mumini ba bazi'i bane mumini baya zagi baya yi san indiya addinin annabi muhammadin amma kundin addinin musulama shine ka zagi musulmi ba ma musulmi ga magari ba wa za ka zaga malami wanda bambancin kai da shi jahili wani jahilin fanka ba shi allin rubutu ka ce rubuta a bango ba zai iya ba amma kuma shi ne aka ba shi mukamin tantance malamai wane ne yake kan manhaji bai sauka ba wai jahili ba wanda malamin da ya sa shi zagin mutane ma da kan shi ba shi maka ce rubuta sunanka ya ce wallahi ba zai iya kuma ko a lahira aka aje aljannar firdausi aka ce sai ya rubuta sunan shi da boko ko da larabci ko da ajami zai shiga aljanna billahi lazi sai dai aje shi to zalla a rafi amma ba zai shiga ba amma wannan ne shine malamai yake sauran kowane malami wannan yana kan manhaji wuce wannan bai kan manhaji koma wannan jahilin wanda irinsu miliyan guda manzan Allah baya son su don ba abin da za su yi ma'addinin shi sai ta'addanci shi ne zuhur ya ce bambancin ɗalibi mai ƙoƙarin ibada da malami to matakin mataki ɗari ne daraja in kana da daraja ɗari to mal ɗaya malaminka yana da daraja ɗari ne a kanka amma yanzu an zo an nuna ma jahilai wai da ku da malamai wadda darajan ku ɗaya shi ne sai ga maza su zauna a dandali mata a gidajen biki da suna suna zagin malamai an karantar da su gulma da cin mutunci ku ga min yadda za ku yi nasara a rayuwa ku ga min yadda talauci ba zai zama ku matsala ba kina gyara zama ki ji ungurunki ya gurɗe alakin wani malami ne kya ta shan dutse ɗan libya ne ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi alaki ne ya yawa an rasa inda za a ba a fanshi kafin a je lahira shi kina ɗan gyara wuya kawai shi kenan sai ji wani tantanin makwallato ya zo ya makwale maki makogwaranki ki ta shan maganin mara kina bacci ya ki tafiya kuma mijin ke zo ya gan kina bacci kaman kasa ce kaga wannan shegiyar ba ta san kawai ba sai bacci shine kina ya kiki ana nan ko bai yi duk zunubi ne kantan zunubi ne shi zunubi tiriri yake yi kuma shi alhaki kamar dan kuikuyo ne bin me jawo shi yake yi ku ta jamma kanku alhaki iri iri an gane kar wanda ya sa kan cikin wannan fitintunu kada wanda ya sa mu mai muke mu addini muke kawai mutum ne shigo itin ɗinka kaga ba za ka iya haƙuri ba ka kawo aya da hadisi in yaƙi gaya mai maganganu na yau in yaƙi ɗayan biyu kawai ya rage maka ko ka dunkule ko kuma kai gidan alƙali shi kenan ina ba ta mun gano wannan da kyau da ko mutumin da ko ka kai shi kotu ba zai gane ba kawai ya ji a jikin shi ne kawai shi ne zai fahimci inda karatu yake allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to ina fatan kun gane wannan sai ce ma baina yi abin da ke tsakanin wannan daraja da wannan daraja da malami ya fi mai kokarin ibada hamsin mi'atu sana tafiyan shekara 500 ne sai ga yadda jahili zai kai malami sai ga ta yadda za a yi ɗalibi ya kai malami wa har a ce wai ɗalibinka wai wasu jahilai su ce har ma ya fi wa ne ma mamakin wannan tun da aka yi duniya ba taɓa wannan iskancin ba a bakin musailama aka fara jinta ya ce ya fi annabi kun gano wannan da ku nan muka karanta da kufa ko mu karanta ba a cikin littafin a shari'a eh annabi suna zaune kullum ana ta annabi bayanin wani mutum can sai ga wannan yaron ya zo sai sahabai suka ce wa gaya can mutum mu annabi ce ni ban san shi ba kun gano da ya ƙara so sai annabi ya ce sanda ka taho baka ji a ranka ka fi mummunan duka ba ta ce naji shi ne fa wanda ya shiga sallar na annabi ce a ji a kashe shi karna kitabu shari'a yana nan jahili ne za a kura mai kai sai ji ya fi kowa a duniya shi ne gashi ya fara ma da annabi ya mafi annabi ya mafi sahaba ya fi kasa musulama ya fara jin wannan fa za ku yi mamaki su musulama fa suna sallah irin nasa fa ku karin tarihi da kyau hmm. Allah shi kyauta shi ne sai yake cewa tafiyan shekara 500 shi ma tafiyan shekara 500 ba baka taka da kafanka ba kun gani hudur farasin mudammar sare a samu doki mai gudun bala'i wanda aka horar da shi gudu ɗan filingi ya zuba a guje shekarar ɗari biyar yana gudu to wannan tsawon da za ka kwasa to ka ninka shi so ɗari shine bambanci tsakanin malami dawa da ɗalibi mai ƙoƙarin ibada mana yana nan malamin na can gudun shekara 500 times 100 shine bambancin malami da ɗalibi amma yanzu akwai wanda su kullum kokari suke su zauna wai sun gano kurakuran malamai kun gane mun zo da matsala ne na rayuwa mu tunaninmu shine a tsaya a kalle sai ka tsaya sai ka kalli wanda yake gaya maka kuna da sabani na rayuwa na farko dai addinin da yake takama kai ka koya mashi ka girme shi mun gano wannan da kyau ku ba shi ba ma wan shi ma ka girme shi mun gano wannan da kyau ku in an matsa gaba uwar shi ma da kaɗan ta girme ka ko in juna ne ko kuma dai saƙo ne da saƙo wai wannan ne zai gaya maka wai matsalar rayuwa wai shi ne wai kuna da saɓani a matsalar rayuwa in ban da a cikin musulmi a ina ke irin wannan iskanci jama'a mun gano wani wai wani ce wai yana da matsalan fahimtar rayuwa da kai ina ake ka exposure da zai gaya maka wai wai wai wai wai kuna da matsalar rayuwa me ya sani fassaran wannan ko shine matsalan kuɗi amma sai ce matsalan me rayuwa ka je kai sana'a mana ka nemi kuɗinka ustadai sun tsaya su haram suke son su ci kawai haram suke son su ci kuma ni zan ga yadda za a yi haram ta ado wallahi al'adim zan ga yadda za a yi ta yi duk gama wannan hayaniyan Allah madaukin sarki ya ga dama dare ɗaya kau da kai ya sa ma cutan hawan jini ya sanya maka hanta ya sa ma shiga ya sa ma koda ya sa ma kaza duk haramun ɗin da ka tara me zai maka amfani Allah zai iya wannan ko ba zai iya ba to ne ne za ku riga tara haram kun kosa ku samu kaza kun kosa ku yi kaza me amfanin wannan son zuciya da son rai kawai da ƙin Allah yar dama ba dama ba duk mutane sun kiɗi ne an gane shi sa kar wani ɗalibi ya sake cewa yana ƙin wani malami har ka saki mutane su maka sakiyan da ba ruwa mun gane duk wanda ka gana sa guduma ina dukan shi ku kawai na san ni zan iya ne ka auna ka ga in za ka iya to zo mu ci gaba in ba ka iya ku ka tsaya gefe duk wani gani ka ce shi ala gafata malam ka wuce kawai kuma tun daga bakin har zuci ma mutane kalli da waɗannan abubuwan wai jahili ne wai shi ne wai zai ɗaura kawai a kan sikeli jahili ai mun gano wani ne malamin Allah bai bar manhaji ba wani shi ne wanda ma malamin Allah ba shi bar manhaji to shi kenan yanzu a cikin addinin da kake bi wani ya bar manhaji dawo da shi koko dawo da shi malamin ma da ya sa ka tsoron wannan yake ji a yi don ba zai iya karatu a gaban shi ba tsoron shi yake ji ba kai jahili ba ya ce to shi kenan kai jahili zo zagi uban shi duk wanda ya kara zagin wani ko kar wanda ya ƙara bari ana cin mutuncin shi ka naɗa kafiri ka kai shi kotu kowa ya zage ka kana kafiri kawai kai shi kotu kai daga nemi shaidu guda biyu masu gaskiya da za su shaide ka kawai duk yadda aka yi ka tsaya kawai sai ya je gidan bursuna ai musulmi ne ka ce nima musulmi ne duk wanda ya zo ya ce zai su lokaci ba ka yadda ba sanda yake mai sa ba ku hana shi ba kowa ya zage ke ci mutuncinka ka gidan bursuna da kafiri ya can ya zauna ci gaba da zaginka a tsakankanin waɗancan tsararrun kowane ne karka ce ai dan wane ne ko dan gida kowaye na ce maka Allah ya sa mu dace ko kallon ma daga mutum ya faye maka ko ka ne mutum biyu shaida kawai ka auna kafiri gaban kuliya to shine jama'a za su zauna lafiya shi za Qur'ani ya ce wala kun fil qisasi hayatun Duniya ai duyu shine me zaman lafiya kawai ayatun ya ulul albab Allah madaukin sarki tsare mana imaninmu to shine sai yake cewa alal mujtahid yace ya'ni fil ibada kun ga wajen ku wanda yake da kokarin ibada to kai malami ka fi shi da daraja 100 hudur din ne ce ya'ani ka hudurul fars kaman gudun doki to ta kokarin ga kalmar nan dai ya ce daga kaza duke daga kaza duke da kuma almudammar ɗancin shi ne wanda aka horar da shi ya goge ya ƙware ne maku misali da doke ɗan filin geko dokin iska kenan allah madaukin sarki ya sa mu dace da jama'a yanzu da ɗalibi da malami ɗaya ne hmm? ɗalibi da malami ɗaya zike to da jahili ba Allah ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat <laughs> jama'a ni ba ban san yadda za a yi ɗalibi ya kai malami ba ni ban san in ku akwai yadda ɗalibi zai kai malami ko to ku akwai ran da musulmi zai kai annabi kuwa ina gaya muku ba yadda za a yi musulmi ya kai annabi ku to billahi lazi ba yadda ɗalibi zai kai malami in ga ko ɗalibi ya kai malami to malamin ba malami ba ne ku gane asalin abin da aka samu matsala nan kofa duk izala ta ja wannan matsalolin kuma ba wai sun yi da mummunan abu ba a tsakanin da allah suka yi lokacin da suka taso ne suka ga malamai sun bautar da al'umma an koma ana bauta wa malamai kamar yadda ake bautan allah ƙoƙarin a kau da wannan ɓannan sai aka ce da malami da ɗalibi da kowa ma ɗaya ne ba a haka sai a bayyana wa mutane asalin ɓannan ko kuma sanda ake wancan ɗiban karan mahaukaciya na gyara bayan da jama'a suka gyara to sai a zo a zaunar da sauran ɗalibai a gaya masu kai kafin da gaske yin ta kenan sai aka shiru aka bar mutane suka yi ta tafiya haka kuma abin da izala ta guda shine abin da yake faruwa yanzu na allatar da su in yas da ake yi wannan ne izala ta guda kuma gashi an koma ana yi Tiyan yadda ka ce ba shi bane wallahi shi ne shi izala ta guda kuma yanzu ko kaƙi ko kaso dole yanzu ma kayar da abin da ahalus sunna suke faɗi menene gaskiya ne saboda gashi yana bayyana ƙarara ƙarara akwai abokina da ke mina ya ce wallahi malam duk wata sai na canza kyallon wazifa na zawuyanmu sau da neman yardan Allah ya ce amma bari gani ya ce jin abubuwan da ake yi ya ce na gane abin da izala take faɗi wallahi gaskiya ne ba fa ya kira ni ne don yaban wannan labari ba ya ce ya yi shekaru da yawa shi ke siyan sabon kyallon wazifa ake yi to yanzu a asusun wazifa akwai wasu kuɗi da ke hannun shi anya ba zai cire kuɗin shi ba kuwa <laughs> kun ji tambaya ya za a nemo wani hidi cikin waɗancan jahilan da suke a sesin malamai su gano wanda bai sauka a kan manaji ba <laughs> kai kai kai kai kai da ba lahira da an ci banza jama'a kai a duniyan ma musai mun kwaci aincin <laughs> ina gaya maka hawa mala kuna fahimtar wannan da kyau ku yanzu a za a yi kuma mu fatawa aftuna hmm tuni abinda na gaya mashi ya ba su kudinsu kawai wancan abin da ya kawai tsaya falahu ma salaf wa amurhum ilallah kawai ya ba su kudinsu kai dauki kwabo in ya ɗauka kuma ya ci amana <laughs> mun gano wannan kawai shi abin da ya a baya muna fatan ya zama al'islam ya jibu ma kablau dukiya kuma ba halaliyan shi ba ne an ba shi ajiya an ba shi amana to ya ba masu abu abinsu zauna kalau irin waɗannan abubuwan jama'a ba da hamasa da ɗimin ƙirji ake ba da fatawansu ba Kazan yan samari sun dauki kalmar hamasa da mala albani yake faɗi kalman yabo ne kalma ne na suka ba har a cikin ilimi in ka ji an zo ana bayani akan samari masu hamasa malamai zarginsu su suke ba in ka so ka ce masu semi hawarijawa to yan kazallaha kamar ga cewa na dan kazallaha ne ba haushe da ya san hausa ana ce ma ɗan kazallaha an yi kwandemin ɗinka ne ba shi ne da albani ke cewa wannan hamasa da ɗumin ƙirji yanzu za ka ɗauka wa hamasa ɗumin ƙirji ko wani abu ne duk ya maka hamasa ya maka ɗumin ƙirji wahayi aka ce kai ba za ka iya ba eh ba zagin ka zai ba ba ka da baki ba dukan ka zai ba ba ka da dantse ne ba ko kara ne ko barandami ba ka da su ne <laughs> ina gane ina kasa gane wai mutum ya maka jahilci wa kyale shi la jahal alaina fa najhalu fawqa al jahilina kar kai wauta akan mu in mun tashi akan ka zaka sha mamaki mu sai mun ja aya da hadisi ma mun masu kuskure ma da me fatawan annabi da sahabbai tukuna sannan za mu aikata maka mun gano wannan da kyau ku a daidaita daga baya ma ba daidai bane ku daina ba da fatawa anyhow da ya gama wannan sai gaya min ya kira malam wani da malam wani da malam wani malamai uku duk sun ba shi fatawa ya cinye kuɗin nan sai na shai turo man lambobinsu ya turo na kira kuma suka tabbatar man duk da ne masu wannan tambiyin suka ce kai kai kai kuma ban maganarka ne gaskiya malam to don allah an baka kai ke fatawa ba me ya kamace ka Allah ka shiru ba ka bauta za ka ban gane Allah shi kere kuma kai gode ma Allah da Allah bai sa kai ke wanke kyallan ba a ce duk wata sai na tambaye shi ne ce to kana dinki duk wata ya ce a na ce to shi kyallan da kake caccanzawa ya yake da shi ya ce ai malan Allah da shi kyauta wannan kyallon ya ce zuwa ake yi duk lokacin da aka yi mutuwa a zuwa siya za a yankan ma mutum iya kudinka iya abin da za a yankan maka da shi za a rufe fuskan mamaci da shi ne in kuma an haihu bayan an wanke yaro to a tsimman da yake ɗaura jariri to kafa a ɗaura wannan jaririn to wannan kyallen za a shimfiɗa kai sannan a ɗaura jaririn inda kuɗin ba suka tari kenan to sai yake da awon ai da kuɗin shi ne ake siye saboda haka ya cinye ni cewa ai kai wancan lokacin kana yi nufi sabili shaitan aiko ta zuwa ka tuba ba <clears throat> duba gani ubanka ya mutu a rufe mai fuska da kyallon wazifa ka gaya min yadda mala'iku ba za su bige shi ba <laughs> ka gaya min yadda wannan zai sababi wannan ba daidai ba ne a dai ce wai irin abin da 'yan failan nan suke yi shi sa kun san na sha gaya mu kashi 99 ba 'yan dariƙa ba ne to waɗannan da ke cewa 'yan dariƙa 'yan dariƙa duk ba 'yan dariƙa ba ne mutum yanzu yana cewa kawai ya je maulidi ɗin rabu da shi ba ɗan ɗariƙa ba ne ahalin sunna ne mashirmanci bai san me ke ce ma ɗariƙa ba ka kira shi ka ce za ka yi taka annabi zai ce ba zai iya ba za ka yi zagin annabi zai ce ba zai iya ba kaya da in yas Allah ne zai ce a kaya da kai Allah ne zai ce a wani ba ɗan ɗariƙa ba ne kawai ɗan al'ada ne kawai sun ɓata mai tunani ne kawai kun gano wannan da kyau ku musulmi ne musulmi ne mai kuskure khalatu amalun salih wa sayyi'a musulmi ya koma shirmanci amma asalin dan dariga shine wanda zai ce yawan annabi zai zo ne zai tattaka manzon Allah kuma wallahi in annabin zai zo zai taka shi ba sun faɗi a kasar ba wannan shine dan dariga na tuna mala albani Allah ya gafarta mashi wata na muna karatu yace ce ba ku taba ganin dan dariga ba tun kafin waɗannan abubuwan su faru fa wallahi malam ya ce ba ku taba ganin ɗan ɗarika ba wani ya ja ya ja ya ja ya ce malam ba ka taba ganin ɗan ɗarika ba ya ce waɗannan da kake gani suna maulidi suna kaza ya ce duk bayan ɗariku ba ne ‘yan ɗarika a najeriya ‘yan kaɗan ne sanda izala ne ta zo to duk wanda yake al'ada bai shiga izala ba sai 'yan ɗariƙu masu runto sai suka suka ce baba to dukan sunanku 'yan ɗariƙa sai suka ce to <laughs> kawai sai suka ci gaba da tafiya kawai su yadda rika amma wallahi ba yadda rika ba ne da yanzu ka je ka ce kai ba ka yadda shehu inyas allah ne ya ce baka hankali ne ka gama shi a tunanin shi duk wanda ya da shehu inyas allah ne mahaukaci ne ko wannan ba dan dariƙa ba ne ka yadda silin gashin dan dariƙa ya fi annabawa saba'in ya ce ba na sun shigantaka ba zai da ba to ba dan dariƙa bane dan bid'a ne kawai mashirmanci to ya zama kafiri bai zama kafiri ba to malam za a bi shi sallah ba za a bi shi ba saboda kada ya ruda kan bid'an shi daidai ne kun gano wannan da kyau ko mu ma cikin ahlus sunna ba kai bid'a irin wannan da bai halatta bi sallah ba amma sun zama kafirai ne ba zama ba amma bid'an da suka dauko suka shigo da cikin addini bai halatta bi su ba sau da binsu zai halattar da wannan bidan ya justifying din ta yi bai halatta ba za mu karanta nan za ku ji ai sai ka ɗauka kaman al'imamu darimi a nan ya rayu da Allah ke mu karatu na gaba za ka zo za ka ji kaman an ji an gaya mashi an ce ya faɗa Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu nan za mu saurara muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum